بسم الله الرحمن الرحيم سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu da goma sha 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na hudu kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta da da hamsin bakwai? yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ɗari da hamsin da takwas inda ubangiji ta ala yake cewa inna safa wal marwa inna safa wal marwa min sha'a من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وبنجد تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله حقيقة الصفا والمروة marwa wasu الوداد ne guda a cikin masallacin kawo min da suna daga cikin alamu na addini Allah dutsen safa da dutsen marwa alama ne na addini na ubangiji subhanahu wataala faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin kaba ya je aikin hajji a wuya tamara ko ya je umra fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laifi ya kewaye tsakanin safa da marwa sau sau bakwai wa man tadawwa khairan dukkan wanda ya tadawwi na aikin alkhairi ko na farilla ko na nafila fa inna allaha shakirun alim lalle allah shakiru mai masa sakayya ne mai yawa alimu kuma masanin abin da zai saka masa da shi bangiji ta ala ce safa da marwa suna daga cikin alamu na addini duk inda ake tsayuwa a yi addini to alama ne na addini masallatai gaba ɗayan alama ne na addinin Allah subhanahu ta'ala idan ka je gari baka ga masallaci ba to sai ka ji tsoro anya gari musulmi ne kuwa amma in ka ga masallaci ka ji kiran sallah to ka sa akwai musulmi a gari to haka nan dukkan inda ake bautan ubangiji ta kamar Kaaba irin su Mina su Muzdalifa irin su filin Arfa da Jamarat inda ake jifan Shedan. da sauran dukkan wuraren ibada na addinin musulunci alama ne na addinin Allah da abubuwan da Allah ta'ala ya shar'anta ubangiji ta'ala ce inna awwala baitin a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi bayyana tun maqamu ibrahim lalle farkon daki da aka gina shi saboda ibada shi ne zaki kawa kuma shari'a ne ga ainihin talibai kuma akwai ayoyi bayyana masu nuna alaman addini Allah ga ɗakin kaba ga hajarul Akwat, ga hajarul isma'il ga rukunul yamani duk alamu ne na addinin sannan kuma yake akwai maqamu ibrahim a ciki inda annabi ibrahim ya tsaya ya gina ɗakin kaba kafarsa ta nuna alama duk wani abu wanda yake nuna alama na addini to yana cikin sha'airillah alamu na addinin Allah to sai ubangiji ta ala yake dukkan wanda ya aikin haji ko ya yi umra babu laifi ya je kewaya tsakanin safa da marwa wato kai tafiya tsakanin safa da marwa sau bakwai shine ka fara da sabon nan ka fara da safa ka je marwa sai ka je daya ka dawo safa ka ce biyu in ka koma marwa uku ka dawo safa hudu ka koma marwa biyar idan ka dawo safa shida in ka koma marwa bakwai ka gama za ka fara da safa sannan ka kare da da marwa hadisi ya inganta manzala ta suma idan ya zo fara dawaki yana farawa da safa ne don ka fara da marwa dawakin ka bai yi ba manzala ta suma ce ibda bima bada Allahu bihi ku fara da abin da ubangiji ta ala fara da shi domin a ƙura'ani ya ce inna safa kafin ya ce wa wannan wani marwa so da aka safa da marwa sai da aka faɗi safa sannan aka faɗi marwa kuma idan ya hango dutsen safan kafin ya haushi yana karanta wannan ayan inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa huwa shakur wallahu fa inna fa inna allaha shakur alim zuwa har karshen aya to yana karanta in ya karanta kuma sai ce abda'u bima bada Allah zan fara da abin da Allah ya fara da shi to safa da kewayo tsakanin safa da marwa rukuni ne na aikin haji idan mutum bai yi shi ba to bai da aikin haji kwata-kwata saboda hadisi ya inganta a cikin musnad na imam ahmad manzala sa kuma yace is'au fa inna zaha kataba alaykum sa'a ku yi sa'ayi tafiya tsakanin safa da marwa Allah ya wajabta muku sa'ayi tsakanin san adam amma yadda sigar ayan take wani zai iya fahimta kaman ba dole ba ne don ce inna safa na marwa min fa man hajja albayta aw itamara fala ta alayhi an yatawaffa safa da marwa alamai na addinin Allah idan mutum ya aikin haije aikin haji ko umra babu laifi ya kewaya tsakanin safa da marwa kaga babu laifi yana nuna kaman ko in baka yi ba ma babu ne babu dai amma hadisi ayar ba haka take nufi ba hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim urwatu bin zubair ya samu aisha radiyallahu anha kada sai ya uwar mahaifiyarsa sai ya ce mata ara'aiti qawla Allah ta'ala inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima kibani labarin wannan ayar aisha aini ina gani fa wallahi ma ala ahadin junahum Allah ya tufa bihima ko Allah ya tsawafa ita yace wallahi ma na gani akwai laifin wani bai bai kewaye tsakanin su dan ya aikin haji bai yi safa da marwa ba ni ba na ganin akwai laifi shi a fahimtar Urwatu bin Zubair sai Aisha radiyallahu anha sai ta sai masa bi ma kulta yabna ibn mu'min tir da ka faɗa ya kai dan yar uwata ai da ayar tana nan kamar yadda ka fassara ta ne sai ubangiji ta'ala ya ce fala junaha alaihi Allah ya tsawafa bi da sai aka da sai babu laifi idan bai kewaye tsakanin safa da marwa amma sai kai babu laifi in ya ke to sai aiki ta sababin saukar ayan wanda zai warware wannan iskali gaba daya wato da a zamanin jahiliya su mutane suna wato a lokacin ana bautan su lata da huzza da manata to akwai gunkin manata a wannan wuri mutane suna zuwa suna kiran wannan gunki suna zuwa su dinga daga murya suna kiran wannan gunkin a wajen wato safa to shikenan lokacin da musulunci ya zo sai suka yi kyaman zuwa safa da marwan ma gaba saboda wuri ne wanda ake bautan gumaka a wajen bayan mutum ya musulunta ma yana kyaman ya je safa da marwa sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to a zamanin jahiliya akwai gunki da ake bauta a wannan wuri yanzu ya kamata musulmi ya je shi ne ubangiji ta Allah ya saukar da wannan aya yace babu laifi don kaje to kaga akwai dama wajibi ne to don kai na tunanin ko in ka je akwai matsala saboda da a zamanin jahiliya ana bautan gumaka a wajen to sai Allah ta'ala ce a babu laifi ko da a zamanin jahiliya ana bautan gunki a wurin ko ana kiran gunki a roƙe shi to idan ka je ka kewaye tsakanin su babu laifi musulunci ya riga ya da wannan to kaga wannan in ka gane sauƙin saukan ayan sai kore maka tunanin cewa ko ba wajibi bane sannan wannan ra'ayin tana nuna mana cewa ba a yin sa'ayi na nafila ana yin tawafi na nafila in ka gama aikin hajji da umra kai kai duk bakwai kai nafila raka'a amma ba a yin safa da marwa na nafila kaje kana tafiya kanin safa da marwa so da ubangiji ta cewa wa man hajjal baita aw itama fala junaha an yatawafa bihi wanda ya aikin haji ko umra wanda yake aikin haji ko umra babu dai bai je kewa ba sai in ba dawafin ka na aikin haji in ba sa yin aikin haji ko na umra ba ba za ka je ka kewa ba amma abin da ya shafi dawafi ubangiji ta dace cewa wa akir bai fiye da qa'imina wal qa'imina wa rukaisu ka tsarkake daki na yana murta annabi ibrahim yace ka tsarkake daki na domin masu tawafi da masu zama a makka da kuma masu yin sala. to kaga a shi dakin kawa ana yin tawafi na nafila za ka kewaye shi saboda nafila ba wai na sallan farilla ba sabanin safa da marwa sai dai na farilla wato ba wai aikin hajji farilla ba sannan ubangiji ta ala ya wa man tazawwa khairan fa inna allaha shakirun alim dukkan wanda ya tadawwi na aikin alkhairi to Allah shakirun ne mai masa takayya da yawa ashakiru almujazi bil kathiri al qalil kai aiki dan kadan a saka maka da yawa shine ma'anan shakarallahu amalaka Allah gode wa aikinka Allah shakuru ne shakir zaka yi aiki dan kadan amma kuma ya ninninka maka wato ainihin ladan sai sa ubangiji ta ala ke cewa إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما Allah ta'ala baya zaluntar dan adam ko kwayan zarra kai aikin lada ya zama kuma ba a baka ladan ba Allah baya wa in kai kwaya ɗaya ma zai ninninka maka ladan ne baka ladan ne yawa kamar yadda ubangiji ta ala ce a cikin hadisi ku abin da Allah kamar faɗa cikin hadisi dosi kullu amal ibn adam yuba'af al hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'i mi'ati duk aikin dan adam ana ninkawa ne in kai guda ɗaya za a ninka goma har zuwa ninki ɗari ba gwargwadon imani ka da ke to Allah ta'ala zai maka sakayya idan ka yi nafila in kai aikin haji na nafila ko kai wani ta aiki na tadawwuri na nafila wato bayan kayi farilla kai nafila bayan kayi zakka kai sadaka bayan kai azumi na ramadana kai na tadawuri bayan kai aikin hajji na farilla ka je kai kuma na nafila bayan ka yi umra ta wajibi ka je kai na nafila to don kai wannan ubangiji subhanahu wataala zai maka sakamako mai yawa zai maka sakayya wanda yake ainihin mai yawa hadisai sun inganta wajen falalan aikin hajji da umra sawa'un na nafila ne ko na farilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim man hajja lillahi wa lam yarqus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi fa yawma ladatuhum duk mutumin da ya je aikin haji saboda Allah bai yi alfasha ba a lokacin aikin haji bai sadu da iyalinsa ba lokacin da ya harama kuma bai yi fasikanci ba bai aikata samun Allah ba to zai dawo kamar da mahaifiyarsa take an yafe masa zunubansa gaba daya sannan a wani hadisin manzala sa kuma yace al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-jannah umra zuwa ga umra kaffara ne abin da ke tsakani za a kankare maka zunuban ka kaje umra ka sake wata umra aikin haji karɓaɓɓe wanda ba a aikata sabon Allah a cikinsa ba ba yi da wani sakamako sai aljanna wato ba za a saka maka kasa da da aljanna wani hadisin tirmidhi ingantaccen hadisi manzala sa kuma yana cewa tabi'u bainal hajji wal umra fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dhunuba kama yanfi al-kiru hadisi, al-hadithi wa dhahab ku yi ku bibi aikin hajji da umra in kai na farilla ka je na nafila kai ta tafiya kai ta aikin haji kana umra manzala sa ya ce aikin haji da umra suna kore zunubai kuma suna kore talauci kamar yanda wato karfe ko wuta wanda ake hurawa da zuba zugi take kore tsatsar karfe ko tsatsar azurfa da zinari saboda kamar yadda karfe ka tashi a wata kai ta hurawa ka buge shi tsatsar zai zai fita to haka nan idan kana aikin haji da umra zai kore maka ka kuma ya kore maka talaucinka hadisi ne wanda yake wato ainihin ingantacce wato bayan fadalan da zaka samu na lahira a aikin haji da umra akwai kuma fa'ida ta duniya shine zaka samu arziki manzala sa kuma ya ce umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan mai aikin umra a watan ramadana yana daidai da wato ainihin aikin haji tare da ni idan kai umra a ramadana za ka kamar kai aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yana daga cikin ayyuka na nafila wanda Allah ta'ala zai ninninka maka ladan shi yasa yace wa man tazawwa khairan fa inna allaha shakirun alim wanda ya tazawwuri na aikin alkhairi wanda ba na nafila ba to Allah zai masa sakayya da yawa zai masa sakamako mai girma kuma Allah ta'ala masanin inda zai ajiye wato ainihin sakamakon sa shi ya san irin ladan da ya kamata a bawa dan adam idan yayi dai sai Allah ta'ala ya إن الذين يكتمون ما ta'ala ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati tabbas da suke koyi da muka saukar daga sama min albayyinati na hujjoji wal huda da shari'a min ba'di ma bayyana lin-nasi bayan mun bayyana mutane wannan hujjoji da shari'a din fil kitabi a cikin ko a taura ko a injila ko a cikin alqur'ani ulaika yal'anuhumullah masu ɓoye ilimi wanda Allah ta'ala ya saukar ba sa bayyana shi ubangiji ta'ala ya tsine musu wayar anuhum la'inun ko masu tsinuwa ma suna tsine su ne mala'iku da mutane gaba duk mutumin da ya san gaskiya ya boye ta ya kiya faɗa to ubangiji ta'ala ya tsine masa da mala'iku da mutane gaba wannan ayan ta sauka akan yahudu wanda suka boye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki su gaya wa ‘yan uwansu don kasu imani da manzala sassarwa to sannan kuma ta haɗe dukkan wani wanda yake goyi ilimi don malamai sun ce al'ibratu bi umumin nafsi la bi khususi Abin abinda ake lura shine wato ainihin umumin lafazin ba da wani sababi ta sauka ba so da ka duk wanda ya koya ilimi ubangiji ta'ala ya ce wato za a mala'iku Allah ta'ala yana la'anta su kowa masu la'anta masu na la'anta idan an ce Allah an ci mutum shine an kore shi daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine at-tarku wal ibadu ar rahmanin Allah ya kore ka daga sa ba za ka shiga sa ba za ka samu sa ba shine mutum ya shiga cikin tsinuwa duk wanda ya ilimi ya fahimta ya gane ya boye to ya shiga cikin wannan tsinuwa sawa'un baya bayyana ilimin kwata-kwata ko kuma an tambaye shi wani abu ya boye na gaskiya ya shiga cikin wannan ayan in ka ga bai shiga ba illal ladina tabu wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba sai dai idan ka tuba daga wannan laifin Allah ta'ala ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara halayensu da suna koyewan suka tuba zuwa ga Allah suka gane laifi suke yi wa aslahu suka gyara halayensu wa bayyanu suka ci gaba da bayyana ilimi da bayyana gaskiya fa ulaika atubu alaihim Allah ta'ala ya ce waɗannan ina karɓan tubansu wa ana tawwabur rahim kuma ni ne mai karɓan tuba ni ne kuma mai jin kai to idan kaga mutum bai shiga wannan tsinuwan ba sai dai in ya tuba daga baya Allah ya fitar shi amma tsinuwan tana nan akan dukkan wani mai boye ilimi shi yasa idan mutum yayi karatu to akwai hadari a tare da shi shi malami abun tausayi ne idan kai ilimi akwai wasu abubuwa da suka kewaye ka kamar da nake cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fa musibatu azam idan baka da ilimi masifa ce in kuma ka ilimi to masifan ta fi girma ka sani ka danne baka aiki da shi ko baka bayyana shi abu na farko wajibi ka bayyana ilimi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ana idan baka bayyana shi ba to ka shiga cikin tsinuwa ko dai kai shiru baka karantarwa baka da'awa baka kiran mutane zuwa ga alkhairi da ubangiji ta'ala ya sanar da kai ko kuma kana karantarwa amma an zo ne waje sai ka koyi gaskiya ba za ka faɗa ba ko in an tambaye ka sai ka boye gaskiya saboda wata maslaha taka ko maslahan wani saboda ko ni tsoron wani abu to ka shiga cikin wannan tsinuwa saboda haka wajibi ne duk wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi ya bayyana iliminsa Abu Hurairah radiyallahu anhu kamar yadda zo a cikin sahihul bukhari yace mutane suna cewa ina yawaita bada hadisi dan mun sani abu huraira ba wanda ya fi shi hadisai yace mutane suna ta maganan abu huraira hadisi ko ne hadisi abu huraira yace to ya akai muhajiru da ansar su ba sa bada hadisi irin yadda abu huraira yake ba wato suna nufin sauran sahabbai abu huraira sai yace yan uwana waɗanda suke muhajirun wanda suke wanda suka taso daga makka suka zo madina ai su yan kasuwa ne kasuwanci ya shagaltar da su kullun gari yawa suna tafiya kasuwa kaga ana ta bada wasu hadisin a majalisin manzo Allah sa suna kuma baka na don hatta sayyidina Umar munawaba yake da wani abokinsa yau in yaje kasuwa to abokinsa zai je majalisin manzo Allah sa sai ya ga masa hadisin da aka faɗa in yau yana nan abokinsa kuma ya tafi kasuwa shi ko sai ga abokin sa hadisin da aka baya to amma Abu Hurairah shi ba dan kasuwa bane yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yan uwana ansar kuma mutanen madina manoma ne in gari ya waye kowa zai tafi gonarsa yace ni kuma ba ni da gona ba na kasuwanci ba ni da iyalai dan ciki na ne kawai ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo abinci na ci in ci gaba da daukar gidi haka yayi zinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekara uku ya bi ilimin da wani ya shekara goma sha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ilimin ba yace kuma wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dai kuda tufafinsa ko burgunsa ko mayafinsa in faɗi hadisai ya naɗe ya rufe mayafin ba zai manta komai ba daga cikin abin da na faɗa ya ce ni ne na shimfiɗa burgona manzo da kuma ya dinga zuba hadisai ya dinga zuba hadisai ya dinga zubawa na tashi na naɗe ya ce wallahi na rantse da wanda ya aiko manzo da sama da gaskiya ban manta ko abu kwaɗe ba cikin abin da manzo da ya faɗa kaga ga addu'a ta me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma ya jidinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya komai sai neman ilimi to kaga ilimi ko dama haka yake so ka karkade komai da komai ya zama shi kake to nan ne zaka same shi dan kasuwa a yana da abin da zai shagaltar da shi sai dai dan taba amma ba zai ilimi wanda zai zama malami ba yana da wahala haka nan mai zuwa gona ko mai sana'a sai ya zama kade ne mai iyali ma sai dai dan samu abin da ya samu malin mu'idi walil awali inna ma yas'a ilayhin al faridul farid ina mai iyali ina ilimi ai mai samun ilimi shine marar mata to kai tun kana yaro kai aure ina magana ilimi sai dai ka dan taba abin da ka taba amma baka da tunanin komai babu baka da bani babu wato ba yara kanana baka da cewa ba ba mai ce maka ba kudin tafi ne yau babu kaza abu kaza ya kare ba mai gaya maka duk inda ka je ka samu abinci zaka ci in ma baka ci ba zaka hakura da ninwan ba abinda zai daga maka hankali don baka bar wasu a gida ba to wannan shine zaka yi ne karatu dan kasuwa wanda yake bude shago shi ma sai dai taba manomi shi ma sai zai taba wani daga cikin magabata yace la yanalu hadal ilma illa man aqala dukanahu wa kharraba bustanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqrabu ahlihi wa lan yashadda nazakahu yace ba mai samu wannan ilimi sai wanda ya lalata shagonsa ka bude zaka yi kasuwa ilimin ya rijaya shagon ya lalace to kai ne dalibin ilimin kenan sannan ya lalata gonarsa ta ruti, ya fara noma ya shuka yana zuwa karatu ya manta da ita ciyawa ya cinye ta sannan ya kaurace wa ƴan uwansa ba mu'amala da kowa sai da littattafai sai zuwa makaranta sai karatu har ya zama na wani daga cikin ƴan uwansa na kusa da shi ya mutu bai samu ya je sallan gawansa ba an ce masa wani ya rasu yana karatu shi ya manta har aka je sallan gawa aka dawo aka zo aka tina masa saboda karatun da yake yi to wannan shine yake samun ilimi na hakika to abu ya bada da rayuwarsa gaba daya neman karatu ba dole ya ilimi ba wancan ya tafi gona wannan ya tafi kasuwanci shi kuma yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan yayi wannan magana sai yace na rantsa da Allah laula ayatan fi kitabillahi lama haddathu ahadan hadith yace ba don ayoyi guda biyu a cikin alqur'ani ba yace wallahi da na je na bada hadisai sai ne shiru ba zan bada ilimi ba in boye kayana aini zai amfane ni to amma akwai ayoyi guda biyu wanda za su hana shi ya koye wannan hadisin dole sai faɗe su su ne wa'annan ayoyin ya karanta su innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim wannan ayan ba karamin gargadi bane take wa malamai duk wanda ya koye ilimin Allah ta'ala zai tsine masa masu tsinuwa ma za su tsine masa sai dai idan ya so bane yace to saboda wannan tsinuwan ban ci ta zama ba duk da surutun mutane dole sai na ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba ka ba wata mutane suna ta cewa ka cika kaza sai kai je ka kwanta kai a hukka tunda kai ka sani to amma ilimi ba ka ci ta zama ba idan ka same shi sannan idan an tambaye ka wani abu na ilimi baka ba ka boye gaskiya to nan ma ka shiga cikin wahala ka shiga cikin azabar Allah hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man su'ida ala ilmi fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jami min nar duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi sai ya boye wannan ilimin to za a masa linzami na wuta ranar ajiya. wuta za ta ci shi har bakin bakin da yake faɗan ilimin to wuta ne za ta dinga fitowa a cikinsa to kaga idan an tambaye ka ka san gaskiya dole ka faɗa idan malami bai cika bai cika zama ba ya karantar kuma ya amsa fatawa idan ka boye kuma to ga wutar jahannama kuma ga la'anan ubangiji subhanahu wataala kaga wannan shine babban hadari to zaka malamai masu kunshe ilimin su sai su dinga fito da shi kenan domin idan ba haka mutum zai shiga wato ainihin wata gargara kenan ko da matsala guda ne sannan na biyu dole ya zama don Allah kake bayyanar da ilimi tsakaninka da Allah nan ma in riya ta in riya ta shiga to ka shiga uku man ta'allama li ghairi Allah aw arada bihi ghairi Allah falyatabawwa maq'adahu min na, duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba ko kuma ya nufi ilimin sa ba Allah ya nufa ba ya tanadi wurin zaman sa a wuta tun kan aje lahira ya je bukin amma tabbas ita ce makomarsa shi ilimi dole ka neme shi don Allah kuma ka bada shi don Allah man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhahu wajhu Allah la yatalabuhu illa li yusiba bihi arba arban arban min ad-dunya lam yati arba jannati ajriha yawm al-qiyamah duk mutum da ya nemi ilimi na shari'a wanda ake yinsa sa don Allah shi kuma sai shi don abun duniya ba zai ji kanshin aljanna ba rana al-qiyamah ko kanshin ta ba zai ji Abu Hurairah ya bada labari wani hadisi da manzo Allah sallallahu ya gaya masa lokacin da ya zo ba da shi sai da ya fadi ya ba. yace mutum uku ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su za a fara bura wutar jahannama daga cikin su akwai mai kyauta mai alheri duk aikin addini yana bayarwa miskine yana taimaka musu yana zumunci sai a tada shi ranar alkiyama Allah ya baka dukiya mai kai da ita yace ba in ya kamata in ciyar fi sabilillah fa na ciyar sai Allah ta'ala ya ce ƙarya kake yi kai ne don a ce kai mai kyauta ne don a ce kai mai taimakawa bayan Allah ne ba don Allah kai ba shi gina sai ya sa mala'iku su jaki kan fiskan sa ji a jefa shi a wutar jahannan. sai a ta da wannan kuma Allah ba ka karfi kai sadauki ne mai kai da karfin ka ce na yi fi zai na fi na yaki kafirai don tabbatar da addinin Allah sai ubangiji ta ala ce ƙarya kake kai ne don a ce kai jarumi don ka nuna karfi ba don Allah kai ba shi ma sai a sa mala'iku su jaji su kai shi wutar jahannan. na uku shine malami Allah ya baka ilimi me kai da ilimin ka sai ce ai na karantar dare da rana in qur'ani ne dare da rana ina karanta shi in ilimi ne na karantar da shi dare da rana Allah ta'ala sai ce ƙarya kake yi kai haka ne biyu kada alim don a ce kalma da ni, don a dinga da kaka wa da Allah hore masa sai ga wa da akwai ilimi ilimi sai wani saboda haka yayi sai Allah ta'ala ya mulki malaku a jashi a jaje fashi a wutar jahannam kaji hadarin da malamai suke ciki sannan bayan wannan kuma kana aiki da ilimin da kake bayyanawa ko dai kana faɗa kawai don a ce kai ma malami ne ka sani dole kai aiki da abin da kake faɗa ya ayu ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun me yasa kuke faɗa wanda ba ku aikatawa akwai azabar Allah tana jiran duk mai faɗa haka ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun Allah ya ya aiban da Yahudawa da wannan kuna umurtar mutane da aikin alkhairi ko kuma ba ku aikatawa kuma kuna karanta littafin Allah ba ku da hankali ne to bangiji ta'ala yan wuta ba za su hango malami a cikin wutar jahannam in sun hango ya ce ah me kai ka wuta ba kai ne kake cewa mu yi kaza mu bar kaza ba sai ce ai ina cewa ku ne ni ba na yi abinda na ce ku bari kuma ni aikata shi nake yi sai ce wannan shine kai wutar jahannama hadisi ne ingantacce to da duk mutumin da yake bayyana ilimin ma in dai baya aiki da shi to yana cikin hadari wani yace wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'azzabun min qabli ubadi wa malamin da bai aiki da ilimin sa ba za a azabtar da shi kafin a azabtar da ni wato masu bautan kuma wannan ya zo a hadisi kafi abotar da masu boton kuma kashi yana can karkashin ƙasa na wuta don ya bata ala basiratin ya ƙi aiki alhali ya sani to sannan kuma wani karbuwa ilimin ka zai yi idan kai baka aiki da shi ba zai karbu ba mutane za su maka fenti a wani ne kai rabu da magana sa wannan ba shine yake kaza kaza ba abinda ka faɗan gaskiya ne qur'ani ne ko hadisi amma bai zai samu shiga ba so da an shaida aka da fasikanci an shaida aka da sabon Allah wani yace wa ghayru taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa لبيب يداوي غيره وهو سقيم أيا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وزبنا كما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم mutum bai da tsoron Allah yana cewa a ji tsoron Allah kamar malami ne kana siffanta wani magani kai kuma kan baka da lafiya kamar likita ne yana siffantawa da ka je ka sha kaza ka je shi ko ba da lafiya bai wa kansa magani yace ya kai wanda kake koyawa mutane ne ina ma a ce kanka ka koyawa kana siffanta magani ne ga mara lafiya kai kuma kana nan baka da lafiya ba kai wa kanka magani yace kai aiki da abin da kake karantarwa a nan ne za a karbi ilimi kuma yi koyi da kai amma in dai baka yin aiki da ilimin ka ilimin ka ba zai tasiri a cikin al'umma kuma Allah ta'ala sai ya tambaye ka wannan ka ka zama kamar fitila ne kana haskakawa mutane sai kuma kana kona kanka ka lura da fitila in ka taba ta zafi zaka ji amma kuma tana fa'idantar da jama'a to haka malami da ba yake da ilimin sa za a fa'idantar da shi wani zai ƙara imani zai ƙara tsoron Allah har wani ya aiki da ilimin ya samu tsira gobe kiyama shi kuma yana tarawa kansa hujjoji yana tarawa kansa hujjoji yana kona kansa ayamu idan naran ne ghairi fadawha وحر جزاها بين جنبيه يضرب أهذا جن العلم الذي قد غرسته أهذا الذي قد كنت ترجوه يدعمه أهذا هو الرفق الذي قد كسبته لأمرك لا رفق ولا الأصل يسلم مذيب لأمر الله كان غش نفسه مهين لها أن يحب ويكرم بديع عن الداءات أسرع للخنا من السير في مجراه لا يتقسم وتقوم مع هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تقوم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نص عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الحال قد قال من مضى وأحسن فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa musibatu azam ibnu qayyim faɗi wannan a cikin mimiyarsa ya ne kunna wuta kai tana kona ka kana haskaka wani yace wannan shine kake tamanin abinda zaka tsasa nan abinda kai da shi bishiyan da ka dasan ƴaƴan itatuwansa kenan zaka ci ma'ana kana tsammanin ilimin ka ya amfane ka wannan shine riban da kake tsammanin ka ci wajen karatun ka yace wallahi babu riba babu uwar kuɗi kai azara riban kai asarar uwar kuɗi kana so zartar da umurni na ubangiji subhanahu wataala ba ka bin umurnin Allah ina za a daraja ka kima a ka ba za ka samu daraja ta ilimi ko kima na ilimi idan wajen sabon Allah ne kai ne a gaba ga a gaba gaba amma wajen da'an Allah ta'ala kana cikin kasala yace amma duk da haka kana riya cewa wai kai malami ne yace wallahi kai jahili ne kuma azzalumi kuma a jahilin ma kana gaba gaba kai na gaba gaba idan duk wanda bai aiki da ilimi sa shi da jahili ne gare jahili da shi ma yace to idan wannan ya zama shine nasihan da malami zai yi wa kansa to a wurin wa za a karbi shirya idan malami baya aiki da ilimin sa to wurin waye kuma za a karbi shirya dan mutane suna koyi da ayyukansa fiye da maganganunsa yace to a irin wannan halin ne wani yace idan baka da ilimi bada'i in ka ilimi kuma bada'in ya fi yawa bada'in ya fi girma wannan shine kalubalen da yake fuskanta malamai bayyana ilimi kai don Allah sannan kuma kai aiki da wato ilimi sannan bayan nan kuma karka dauda da ilimin da kwadayi ka lalata shi da kwadayi ilimi yana da kurjini yana da daraja malami ya kamata idan an ganshi a ga haiba da kurjini na ilimi العلم فيه جلالة ومهابة العلم أنفأ من كنوز الجوهر تفنى الكنوز على الزمان وصرفها والعلم يبقى باقيات العقول علم ينا دا كلجني علم ينا دا دوككا علم ينا وانزوا دا كل مالم ينا وانزوا دا كلجني علم يسا ilimi ya fi kuɗi kuɗi suna karewa amma ilimi baya karewa har abadan abada to amma idan ya zamana ka sa kwaɗayi a ciki ka je nan kai kwadayi ka je nan kai kwadayi ilimi zai kaskanta domin dole zaka dauki kaskanci in ka dauki kaskanci kuma to ilimin ka ya kaskanta dama darajan ka shine wannan ilimin naka a duk inda ka je kana kwadayi abun duniya kake nema da ilimin ka to ka zudda ilimi ka zudda kima ka kuma kimar ka ita ma ta zubi duk wanda ka je wajensa, sa ba za ka yi kima a wurinsa ba yasa ayoyi durjani yake cewa walau anna ahlal ilmi sanu husanahu walau azzamuhu fi nufusi la uzzima walakin ahanuhu fahana wa jannatu muhayyahu bil akmai hatta tajahama da a ce malamai da su wato kare mutunci ilimi yace wallahi da ilimi zai kare su ilimin da kansa ne zai gadi shi zai kare ka ba kai baraka ka dauki kaskanci ba yace amma me sun walaganta ilimi sun daudada shi har suka har ilimi ya zama kamar wutar jahannama saboda me saboda baki to su ma sai suka kaskanta da sababin wannan kaskanci da ilimi amma in ka kare martaban ilimin ba ruwanka ba kai zaka kare kanka ba kurjinin ilimin ne da darajar shi shine zai kare ka sannan daga cikin kalubalen da ke fuskantar malamai akwai ba da ilimi saboda neman shahara don a ce kai wani ne a jika a garuruwa wani yana da kuɗi amma yana bayarwa don ya samu daukaka ta duniya ko bai da kudayin amma dai a ce shi ne wani ana nuna shi da yaka duk inda zo wucewa ga wani nan wani shi ne wani a ce shi ne mai faɗa aji mutum ya dinga alfahari za ka iya gane wannan a cikin karatun mutum yana alfahari da shi yana faɗan wasu abubuwan da bai kamata ya faɗe su ba ni ne wani mun yi kaza a wuri kaza ai kaza kaza ai kaza kaza daga jikin lafuzansa yadda yake magana za ka fahimta wannan shi ma babban bala'i ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce da Tirmidhi yace ma bi ibani ja'iani ursila fi ganamin bi afsada laha min hirsi almar'i wal alal mali wa sharafi dini yace kuraye guda biyu munin wata idan aka sako su cikin garken tumaki barnan da za yi bai kai barnan da mutumin da yake neman ɗaukaka ta hanyar addini ba barnan da tumaki yanzu ka kwatanta kura kan ko ba ta jin yunwa ma an kada ta da tijiya da tumaki amma an daure su ba abinci dire da rana guda biyu sai a sake su a kora su cikin garken dabbobi wani irin barna kake tunanin za su yi kaca kaca to malamin da yake son ya samu daukaka ta hanyar addininsa to sai ya ci wa'innan kura guda biyu ba. haka wajen da yake zai sa duniya a gaba kuɗi kawai yake so sai ya samu ɗaukaka to shi ma farnan da za ta yi sai ta fi ta wa'innan furayen guda ko da haka dole ne a ji tsoron Allah a dinga bayyana ilimin tsakani da Allah domin yayi amfani shi addinin musulunci baya ci gaba idan ba a karantarwa don ana cikin jahilcin sa ne duk abin da kaga sa mutane suka rungumi bidiyoyi a yanzu halin da ake ciki wallahi asalin sa jahilci lokacin ba a karantar da mutane sai ka dau littafin ka ka je ka ja baki an fassara maka baka iya jan bakin ba fassara ba za ka iya rikewa ba shin wani da yake fassara maka ba bincike yake ba fassara kawai yake baka ma'anar ba ta fitowa don Allah mai zai hana in bidiyoyi suka zo su samu gurbin shiga ba kowa ne zai iya zuwa ya karatu ya zama malam ba sama idan ana faɗakar da mutane a masallatai a makarantu a wuraren tarurruka a gidajen rediyo da talabijin ana koya musu addini wallahi za a samu wayewa na addini ko mutum bai zama malami ba ba zai faɗa cikin bidiyoyin da mutane mu suka shiga ba domin ya san ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shirka yake ya dauke shi shine addini ba duk ba jahili bane kuma idan ka riga ka fada cikin wannan abun to daga baya ko ka samu ilimi baraka bari ba son zuciya sai zo ya shiga ka riga ka gina kanka akan bidiyoyi da shirka sai aka zo aka ce a wannan shirka ne wannan bid'a ne a ja aya da hadisi sai ka ce san ba haka bane wannan neman fitina yake kawo sabani ne ko ne a zauna lafiya bai kamata ana kawo sabani wai bai kamata a faɗi gaskiya ba kenan to ya ginu ne a kanta har son zuciya shige shi bai zai iya bari ba gani yake in ya bari ya kaskanta musamman idan ya tare jama'a da sababin wannan don ya dawo kan gaskiyar jama'a za su tarwatsa masa shi kuma jama'an ya tara su ne don su amfane shi su yi masa hidima to idan ba a koma kan karantarwa na sunna ba alqur'ani da hadisi ba bayan da za a addini ya ci gaba kuma ba za ka taba gyara aqidanka da addinin ka ba sai kana zuwa makaranta inda ake cewa qala Allah qala Rasulullah Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa matu والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وبنجي تعالى إن الذين كفروا tabbas wayanda suka kafurta wa matu wa hum kuffarun suka mutu kuma alhali suna kafurai ulaika alaihim la'natullahi wadannan la'anar Allah ta tabbata akan su wal malaikati da malaiku wan nasi ajma'in da kuma mutane gaba daya duk wanda ya mutu yana kafuri tsinuwar Allah ta tabbata akan sa Allah ya kore shi daga rahamar Allah kuma malaiku sun tsine masa mutane gaba daya sun tsine masa ko su tsine masa da lisanul maqali ko bi lisanil hal harshen su ya tsine masa ko halin su ya tsine masa saboda haka mutumin da ya kafurci yake shirka kuma ya mutu akan shirka babu shi babu shiga aljanna shine ma'ana tsinuwa an kore shi daga rahmar Allah har abadan abada babu wanda zai shiga aljanna sai mu'mini da da kullu jannata illa nafsun mu'mina haka manzo Allah ta ba mai shiga aljanna sai rai mu'mini in baka yi imani ba babu kai ba aljanna idan kana da awan kai musulmi ne kana shirka ka fita daga addinin musulunci idan ka mutu baka tuba daga shirkan ba to nan ma zaka shiga wutar jahannama har abadan abada ba zaka fita ba saboda haka wajibi ne mutum ya kauce wa dukkan wani abu wanda yake na kafirci duk abin da aka ce maka shirka ne in dai kana da imani ka ji tsoron sa karka fada a ciki ko shakka kai wannan abu zai taba min imani na to ka kaurace masa in ba haka ba za ka je ka fada yasa bayan Allah na gari kafa kafa suke in suna shakka amma sai su bar shi dama ya ribuka idan ma la ya ribu ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da wato ainihin baka kokonto anan Allah ta'ala ya la'anci kafirin da suka mutu suna kafirai wanda ba su musulunta ba Allah ya tsine musu to malamai sun yi ijma'i duk kafirin da ya mutu yana kafiri ya halatta ka tsine masa babu sabani don Allah ta'ala ne ya ce wa ma tuwa hum kuffar kamar fir'auna zaka ce Allah ya tsine wa fir'auna Allah ya tsine wa Haman Allah ya tsine wa abu jahal Allah ya tsine wa abu lahab duk wani kaburi kan garere wanda ya mutu akan kaburci in ka kira sa ka tsine masa ba kai laifi ba to amma kaburin da bai mutu ba ya halatta ka tsine masa wasu malamai suka ce bai halatta ka tsine masa ba don baka san da ya zai shiga ba zai shiga da imani ko ba zai shiga da imani ba wasu malamai suka ce ya halatta ka tsine masa amma sun yi tifaki za ka iya tsine masa da siffansa na kafuri ka ce Allah ya tsine wa kafuri Allah ya tsine wa kafuri amma ka nuna shi wani Allah ya tsine masa ka faɗi sunansa wasu malayan suka ce bai halatta ba don in ka tsine masa shine ka kore shi daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ka ce kwata kwata ba zai samu rahamar Allah ba to ai baka san gaibu ba idan yau kafin ya mutu kuma ya musulunta ba kaga zai shiga me zai shiga aljanna sai in kai haka suke nan kai shi shige cikin al'amarin ubangiji ta'ala amma wasu suka ce ya halatta ne ba. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya inganta a hadisi ce akwai wani mutum ana ce masa Abdullahi amma ana masa lakabi da himar wato jaki haka lakabin sa yake a lokacin sai na Umar bin Khattab yake cewa wannan mutumin mutum ne mai irin bada dariyar nan yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dariya to amma yana shan giya duk lokacin da aka washe ya sha giya sai a masa bulala duk lokacin aka shi ya sha giya a masa bulala 40 shikenan wata ran sai aka zo da shi ya sha giya shikenan wani daga cikin sabai sai ce Allah ya tsine masa Sai ce Allahumma al'anhu ma akthar ma yutabi Allah ya tsine masa mamakin yawan zuwa da ake da shi ana masa bulala sai manzala Allah ya ce la tal'anu wallahi inni alimtu annahu yuhibbullaha wa rasuluhu yace kar ku tsine masa ni abun da na sani yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba dan giya wanda za a masa bulala yana cikin mai mazala sama ya ce kada a dine masa to wannan shi yake nuna farko ba a wa musulmi don musulmi yana son Allah yana son mazala ta sama kuma ko da a ce musulmin nan yana aikata wasu ayyuka na sabon Allah wanda duk malamai sun yi ijma'i akan wannan ba a la'antar musulmi la'antar musulmi la'anul mu'mini ka qatlihi hadisi ne ga ingantacce la'antan mu'mini kamar kashe shi kuma ba za ka ce ko kai faɗa da siffa ba za ka ce Allah ya tsine wa musulmai ba ko mu'mini kuma ba za ka ce zaidu musulmi ne ba za ka ce Allah ya tsine masa ba in kai haka kamar ka kashe shi ne ai mun san hukuncin kisa ko duk wanda ya kashe mu'mini da gangan ba kuma sautar annama ne wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima ga la'anar Allah ga fushin Allah ga azaba mai girma wanda Allah ya tana da mutum wutar da jahannama abad to idan ka tsine wa musulmi kamar ka kashe shi kisa malamai duk sun yi ijma'i ba za ka tsine wa musulmi ba ko ka tsine masa da siffansa ba ka ce Allah tsine wa musulmai ko mu'mini ba duk wanda ya haka ai shi ba mu'mini bane ne? sannan ba za ka tsine wa wani ba don ya aikata aiki na sabon Allah ko giya ya sha ko kisan kai yayi ba za ka ce Allah ya tsine masa ba sai dai ka ce Allah ya shirye shi ko ka masa wa'azi ka masa gargadi ko ka ce Allah ya mana magani sa ne ya wadata wannan giya ya sha da wani ya tsine masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace karka tsine masa ni wallahi abun da na sani yana son Allah yana son manzo Allah kaga ba a gaggawa yau mutum hukunci don kaga shi wani fasiki wani abun nan dusa dusa sai ka dauka kawai shi banza ne ba komai bane a'a in dai musulmi ne akwai ala akwai dan imani a zuciyarsa bai zai zama daidai da wanda ba musulmi ba manzala sama ya je gidan Itban bin Malik yace yana son ya masa nafila raka'a biyu shi makaho ne a wani wuri ya rike shi wurin sallah bai zai iya zuwa masallaci ba da dan jagora sai duk mutanen kauyen suka zo manzala sama ya zo aka zo aka kiwaye manzala sama ya zo wurin kowa yana murna sai wani mutum ba a gan shi ba ana ce masa ibn duhushi aka ce ina yake so ne ta ayu za ka rajulun munafiq wannan munafiki ne Manzala ya ce karka faɗi haka karka ce munafiki ne fa innahu qala la ilaha illa Allah yaftagi bi zalika wajha ya fa la ilaha illa Allah yana neman yardan Allah da kalman da ya faɗa la ilaha ya zaka ce masa munafiki ne mu'mini ne sai dai to mu a da muke gani kawai da fiskokin sa ji yana harka da munafikai da ai manzo Allah ya ce ya fa la ilaha allah yana neman yardan Allah da faɗa la ilaha illa Allah to mu'mini duk musulmi duk yanda ya lalace to ba abun yarwa bane duk lalacewansa yana da wani bangare na son Allah da son manzo Allah sa tun da bai rida bar addinin musulunci ba to ba za ka kira sunan ka ne masa ba to amma shi kafuri wasu malamin suka da wannan hadisi suka ce ai tun da wancan an ce yana son Allah da manzon Allah ne shi yasa ba za a dine masa ba suka ce to ai kafuri baya son Allah baya son manzon Allah shi za a iya dine masa zaka iya kiran sunansa ka ne masa haka wasu malamai suka faɗa amma mafi yawan malamai sun yi gargaɗi in dai bai mutu yana kan kafurci ba karka ne masa domin akwai yiwuwan wato ainihin ya musulunta ya shiga cikin rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce khalidina fiha su kafuran nan bayan an tsine musu khalidina fiha suna masu dawwama ne a cikin wannan la'ana idan masu dawwama a cikin wutar jahannama Allah ya tsine musu la'natullahi wal malaikatu alaihim la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in sai kuma aka ce khalidina fi aifi la'nati to me la'anta shine kore mutum daga rahmar Allah kenan suna cikin wutar jahannama kuma da su dawwama a cikin ta har abadan abada babu ranar da za su fita khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sauƙaƙe musu wata azaba ba wala hum munzarun kuma ba za a saurara musu azaba kan azaba kamar da Allah ta ce kullama nafidat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hadi yadukul azab in fatan ta kone za a canja musu wata fatan don su dandana azaba kaga babu sassauci kenan da in sun kone sun kurmushe za a kyale su da an sassauta musu amma sai a gina jikin a gina fatan domin ta dandani azaba kuma kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azabal in su yi nufin da su fita saboda ɓacin rai da damuwa sai a kashe mai da su cikin wutan domin a ce da malaiku sai sai musu azaba mai rada kuma dama walahum maqamun min hadid akwai akwai ainihin malaiku zabaniyawa masu gadin wuta suna rike da guduma ne na karfe kafiri idan wuta ta narkar da shi a cikin karkashin kasa a karkashin kasa wutar jahannama to wutar ne za ta fillo shi daga sama daga kasa idan ya zo sama kamar zai samu sauki sai mala'ikun sai su sa guduma su dinga dukansa har sai ya ƙara narkewa ya nitse karkashin wuta ubayd bin ya yace haka za a dinga yi har abadan abada kaga la yukhaffafu anhum al'azab ba sassauci har abadan abada wuta ta tayi bol da su guduma kuma ta sake malaiku su sake mai da su da guduma har abadan abada kaga ba ran da za a samu me wato ainihin sassauci so da haka imanin mutum kawai shine wanda wato ainihin zai kubutar da shi idan kafiri ya shiga wutar jahannama da za a ce masa kullun za a dau kasar duniyar nan kwaya daya a wurga in kasar ta kare za a fitta shi daga wutar jahannama da sai yayi murna kamar yadda musulmi ya shiga aljanna inda za a ce kullun za a dauka kasa guda daya a jefa in kasar duniyar nan ta kare zai fita daga aljannan ya koma wata wata makomar to da zai ji bacin rai zai ji ya shiga damuwa jin dadin zai kare kenan to idan musulmi ya shiga wuta ya shiga aljanna har abadan abada ba ran da zai fita kafirin ya shiga wutar jahannama har abadan abada ba ran da zai fita shi yasa idan yan wuta suka shiga wuta kafure suka yan ajan aljanna suka shiga aljanna za a zo da mutuwa a sura na ne sura na rago a siffar rago za a zo da mutuwa sai a zo a tsaye da ita tsakanin aljanna da wuta manzala ta suma ce za a tambayi yan aljanna a ce kun san wannan sai su ce mun sani mutuwa ne don ba dama ka shiga aljanna sai ka mutu duk da ka ganshi aljanna ya mutu ne sannan sai a nuna yan wuta a ce kun san wannan sai su ce mun sani mutuwa ne don kafin su shiga wuta sun mutu shikenan dama an maida mutuwan surar rago sai a dauko ka sai a yanka ta ita ma a kashe ta wato mutuwar ma ta mutu ka kenan babu mutuwa kenan ta kare sai a ce ya ala jannati khuludan wala maut ya ku yan aljanna za ku dawwama babu mutuwa sai su kara farin ciki da murna cewa za su dawwama a cikin aljanna sai a ce ya ala nari khuludun wala maut ya ku yan wuta za ku dawwama a wuta babu ranan da za ku fita mutuwar ma an riga an kashe ta sau da aka wani mutuwa za su yi sai su ƙara bangin ciki akan bangin ciki don baran da za su fita Bangin ta ala ba mu labarin cewa idan azaban ta yi azaba ai za su nemi mutuwa ne wana da ya maliku liyaqdi na rabu za su ce ya maliku ka roƙi Allah ta'ala ya ɗauki ran mu kawai ya kashe mu yanzu a duniya mutum yana roƙon mutuwa ne amma azaban lahira mutum sai ya nemi ya mutu ka roƙi Allah ya kashe mu maliku zai share su mai gado mai gadin wuta din zai share su sai bayan shekara arba'in zai amsa musu ya ce innakum makithun za ku zauna a ciki har abadan abada ba ran da za ku fita kaga babu sassauci dangane da azabar Allah subhanahu ta'ala ga wanda suke wato ainihin yan wuta saboda haka kai iya kokarinka karka shiga wutar jahannam ka ka kare imaninka ka tsaya tsayin daka akan imaninka da tsoron Allah domin kar ka je ka fita daga musulunci ka fada wutar jahannama babu sassauci kuma babu ranar da za ka fita abdullahi bin mubarak yana cewa wa tsarat sufu fil aidi munasharatan fiha sarair wal akhbaru tutala wa kayfa sahwuka wal anba'u waqi'atun amma qalilin fala tadri bima taqaw afil jinani wa fawzin lan qida'a lahu am al jahim wa la tuqi wa la tad'u kana al buka'u wa lan yuhan tadarruhum fiha wa la riqqatun tughni wa la jaz'u liyanfa al ilmu qabla al mawt 'alimahu qad qala qawmun bi harru ju'a ma rajahu kowa za a bashi littattafansa ce to wannan ranar da ta zo ya kake rafkana ana gaya maka maganar aljanna da wuta ana baka labarin alkiyama ranan da ta zo kuma kai baka san makomarka ba aljanna zaka tafi ko wutar jahannama aljanna ni'ima ce wanda ba ta karewa ko wutar jahannama azaba babu sassauci wanda wayyo Allah ko na shiga uku ko a taimake ni bai zai amfani ba in kai ta kuka ma a banza lokacin kuka a duniya ne kai kuka ka gyara halayenka haka mutane wanda suka shiga wutan da su nemi su dawo duniya su yi imani su yi aiki kuma ba za a saurare su ba za su dawo duniya ba yace to me ilimi ya amfani me shi tun a nan duniya ana gaya maka labarin alkiyama ka gyara imani ka da halayenka in ka je lahira zaka kwashe lafiya amma in ilimin bai amfane ka ba yanzu to ranan da ka je ka fada wutar jahannama kuma zaka tina amma ba zai amfane ka ba ubangiji ta ya kare mu ya kare mana imanin mu Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بنجي تعالى بان ياي wannan gargadin sai ya taddata mana kuma imani da shi yace wa ilahukum ilahun wahid abun bautan ku kwaya ɗaya ne shi kadai ne cal wanda ya tantance abota masa la ilaha illa huwa arrahmanur babu abun bautawa da gaskiya illa sai shi Allah subhanahu wataala arrahmanu shine mai gamimmiyar rahama a duniya kowa yana cikin rahamar Allah da kafuri da mumini arrahim kuma wanda ainihin yake banci muminai da rahama ranar alkiyama wa kana bil mu'minina rahima Allah mai tausaya wa muminai ne mai jin kansu zai sa su a aljanna la idan an je lahira kafuri bai da rahama ko kwayata babu rahama a tare da shi amma mumin yana cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala to Allah ta'ala ya ce abun bautan mu guda ɗaya ne mu bauta masa kar ka je ka riki abubuwan bauta guda biyu ko guda uku ko hudu wannan aikin banza ne ubangiji ta'ala mahaliccinka shine cancanta ka bauta masa idan an ce wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwa la ilaha babu abun bauta da gaskiya dole sai ka ƙara bi haqqin la ilaha bi haqqin illa Allah in ka ce babu abun bauta sai Allah maganar sai ta zama ƙarya to akwai masu bauta gumaka akwai masu bauta rana akwai masu bauta wa abun nan eh, shanu akwai masu bauta shehunin su da waliyan su ma kaga in ka ce ba bauta kuwa sai Allah kai ƙarya amma abin da ake nufi babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine fassarar la ilaha illallah malamin usul suna ce masa dilalatul iqtida wato nuni na neman sai ka kaddara wani abu in baka kaddara ba magana za ta zama ƙarya yasa Allah ta'ala da kansa ya bayani ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir Allah ta'ala shine gaskiya shine abun bauta da gaskiya shine abun bauta da cancanta duk wani abin da ake bauta ba Allah ba to ana bauta masa da barna ne ba da cancanta ake bauta masa ba Allah shine madaukaki kuma shine mai girma saboda haka babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shine fassara la ilaha illallah kamar yadda idan kace ce rufiya an ummati al khata wal nisyan wa mastukrihu alayhi dole sai ka kaddar wani abu in kace an dauke wa al'umma ta kuskure da manduwa da abin da aka tilasta suka yi to magana ita zama karya an dauke musu kuskure kuma suna kuskure an dauke musu mantuwa kuma al'umma suna mantuwa abinda ake nufi an dauke kama su akan wani aiki da suka yi na mantuwa da mantuwa ko kuma da kuskure Allah bai zai kama su ya musu azaba ba rufi al mu'akhazatu an dauke kamawa amma mantuwan kan ba dauke musu ba suna yi sai dai in sun yi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhadana in sun yi da kuskure ko da mantuwa Allah ta'ala ya sa su yi addu'a a cikin alqur'ani suna cewa ya Allah karka kama mu idan muka yi wani abu da mantuwa ko muka yi wani abu a bisa kuskure karka kama mu manzo Allah sa suma yace ubangiji ta'ala yace laqad fa'altu na aikata haka din ma'ana na amsa muku kuma da zo a hadisin muslim na amsa muku al'umma sa sallama kun roki kar in kama ku akan kuskure ko a mantuwa to bazan kama ku akan kuskure ba ko akan mantuwa shine ma'anan wannan hadisi saboda haka babu an bautawa da cancanta sai Allah ta'ala duk wani abin da ake bautawa din eh ana bauta masa amma ƙarya ne barna ne ba abin da zai yi maka ba zai kare ka daga wata cuta ba kuma ba zai amfanar da kai da komai ba in ka je lahira kuma Allah ta'ala zai ce ka je ka karbi sakamakon wurin kuma ba zai iya saka maka ba shi ma ta kansa yake yi in ya yadda da ibadan da ake masa din to da ku da shi gaba ɗaya Allah ta'ala zai hada ku a cikin wutar jahannama kuma za ku dawwama a cikin dindin in babu ranar da za ku fito bangiji ta Allah ya kare mana imanin mu da tsoron Allah mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh